Yanzu shekara kimani biyu da gwamnatin ƙasar Nijar ya girka wata sabuwar tsari bisa takin ga zamani da za a sayowa a saida ma manoman ƙasa su yi amfani da shi. Akwai ababe da yawa cikin wannan sabon tsari da za su amfanin manoma. Ina tsammanin kuma wannan sabon tsari ya girko ya kama hanya. Mu masu kamfuna waɗanda ke zaman kansu za mu kama ma gwamnati wannan sabon tsari ya ci gaba a sayo takin ga zamani a kawo cikin ƙasa a saida manoma a farashi mai rahusa. samunsa ko da yake zanken sayowa takin ga a kawo cikin kasa ba abu ne da yake da sauƙi ba domin tun can a ƙasashen waje takin ga yana da Gwamnati ta saki mara a wannan bangare ko a bangaren masu zaman kansu kuna da karfin wadatar da manoma da takin zamani a dukkan fadin kasar Nijar. Sayan sektor nubo, nusom. To yanzu dai muna cikin wanga sabon tsari ko da yake a dama ba zama muke ba muna kama mu da gwamnati. Misali wannan kamfani na kaima idan zai sayo wa takin ga ya kawo mu zai sa mu sayo shi mu kawo. A yanzu muna ga dibi yadda za mu yi mu samu jari isasshe da zai sayo takin ga kasashen waje mu kawo cikin ƙasanmu muna nema kuma da masu hannu da shi su tallafa muna takin ga a sayo shi a kawo a saida ma 'yan ƙasa a cikin farashi mai rahusa to idan gwamnati ta janye jiki daga wannan bangare na takin zamani ko ba ku da fargabar hauhau farashi l'etat une subvention globale gwamnati za ta kama domin takin ga farashin shi kai yayi yawa har ya fi karfin manoma kuma gwamnati da waɗanda hannu su suke ciki sayowa da saisuwa na wanga taki za su taru adiba. kuɗin da ya kamata a sai da takin ga don manoman ƙasa su samu su amfani da shi mu masu kamfuna da suke zaman kansu mu aikin mu cikin wanga sabon tsari shine sayowa wanga takin waje mu kawo shi farashi da muke saida ma 'yan kasuwa a haka kuma zamu mu saida ma manoma domin su same shi da rangwame ko za ku iya samar da takin zamani a ko ina cikin ƙasar Nijar? C'est to wannan shine bukatun mu za mu yi aiki tare da waɗanda suke cikin wanga sabon tsari a gaskiya zanken kasuwanci ne amma abin da muka fi ba da karfi cikin wanga sabon tsari shine manoman ƙasa su samu su sayi wanga taki da sauki